Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan. za a faɗaɗa binciken cutar coronavirus eh, ba da jima ba a sauran yankunan ƙasa a cewar wani jami'in cibiyar binciken magani da kiwon lafiya ta sarmesa da ke nan birnin yamai. Yaƙi da cutar COVID-19 ƙungiyoyin Nijar da ke fafutuka domin kare hakkin yara na kira ga hukumomi da a tabbatar da kariya ga almajirai. Cikin rahotonmu na musamman za mu taɓo maganar yin tiyata kan dabbobi da ke samun matsaloli wajen haihuwa. tuma madalla yanzu ga labar namu daki-daki wasu sabbin masu ɗauke da cutar COVID-19 68 ne aka samu a Nijar. a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a ranar jiya. adadin da ya kai mutane 410 na covid-19 a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar ta da mutuwar mutum goma sha ɗaya. ma'aikatar kiwon lafiya ta nuna cewa mutane 40 ne suka warke daga cutar yayin da wasu 359 suke ci gaba da samun jinya. A Nijar binciken cutar coronavirus ya shafi kaɗai cibiyar binciken magani da kiwon lafiya ta sarmasa da ke nan birnin Yamai. Amma a cewar Rabiu Labo, daraktan rikon kwarya na wannan cibiya, binciken za a iya fara gudanar da shi ba da juma ba a sauran yankunan ƙasa. Ƙarin haskensa a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. Avec l'arrivée du coronavirus, Da shigowar coronavirus muka dunkufa cikin ɗakin bincike saboda zartar da binciken. Ya waje ba mu shaida cewar Sarmes kaɗai ke da nau'in gudanar da wannan binciken. Amma akwai wasu na'urori cikin ƙasa da ke iya bincikar ƙwayoyin coronavirus. A faɗin ƙasa akwai na'urori 25 abinda ake ce ma cartouche su ne muke jira. Mun saka odar da zaran sun zo za mu iya zartar da binciken ƙwayoyin coronavirus game da abinda muke ce ma gel expert. Akwai fuskoki da za a binciken binciken nan take inda dan malatin yake cikin 'yan mintuna kaɗan. Amma bincike ne da ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya ba ta sa shi jerin ta ba. Binciken na katsar da ke akwai shine ta fuskar PCR da ake yi shine muke cima biology monocular wanda ta kanshi cikin daidai lokaci za mu san in mutum na kame da cutar ko kuma ba ya kame da ita. De savoir si la personne est positive ou négative. Fassarar Gungu Muhammad Dantani tun daga ranar Asabar tun daga ranar Asabar 11 ga watan Afrilun shekara ta 2020 sanya takunkumi ko duk wani abin da zai bada kariya wajen rufe hanci da baki wato rawani hijabi ko kuma gyale ya zama dole a cikin sufuri kasuwanni a wuraren saide-saide da wuraren jama'a a cewar wata sanarwar ofishin da'irar birnin Yamai. wani matakin karfafa matakan rigakafin yaƙi da cutar covid-19 ganin yawan mutanen da suka harbu da cutar a Nijar. Sanarwar ta jaddada cewa shiga supermarket shaguna su rika budewa bisa fasa'ar na'ura ko kuma ta kulawar jami'i da aka ajiye domin kaucewa yaduwar cutar daga kama kofofi. Matakan yaƙi da cutar yaɗuwar annobar COVID-19 almajirai a Yamai ga dukan alamu an manta da su a wannan yaƙi da ake dalilin kenan da ƙungiyoyin da ke fafutuka domin kare hakkin yara suke kira ga hukumomi domin su kula da almajirai rashida bizo mamba ta kwamitin tuntuɓa na ƙasa kan yara da matasa a cikin hirarta da habibu garba ta wayar tarho A matsayin kungiyar da ke yaƙi kan incin yara wanda wayar da kai da muke yi a kan kafofin yanar gizo muna ƙoƙarin taɓo wasu daga cikinsu don samun taimako zuwa ga almajiran nan. Ba ma ce ba mun samu yin wani abu amma dai muna cikin ci gaba da yin euh, wannan waye kan bisa kan kafofin yanar gizo duk da euh, kun san cewa su ba su samun hawa kan yanar gizo. Muna kira ga magabata cewa kar su manta wannan al'ummar da bata da ƙarfi suna rayuwa ne su kamar talatin cikin ɗaki guda kuma da rana suna yawo cikin gari ba tare da bin dokokin kariya ba da aka kafa muna kira ga magabata da ma masu hannu da shuni da za su iya kawo nasu taimako don taimakawa wa'annan yaran tafiya gunsu wayar musu da kai kan cutar da kuma ba su abubuwan kariya Fasara Rakiya a Arimi a cikin tsarin shirin mai maida martani kan cutar COVID-19 na gwamnatin Nijar ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya daga ciki hukumar kula da 'yan gudun hijira tana tallafawa hukumomin nijar cikin shirin aiwatar da wuraren killacewa guda hamsin da a lokaci ake amfani da su cikin sansanin 'yan gudun hijira zuwa harabar stade janar sai nukunce da ke nan birnin yamai a cewar sanarwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ranar 9 ga watan afrilun shekara ta 2020 wannan aiki da aka fara tun ranar bakwai ga watan afrilu na na da manufar ƙara ƙarfin karɓar marar lafiya da ke da alamomin cutar covid-19 a wannan juma'a goma ga watan afrilu makonni biyu kenan da al'ummomin birnin yamai suke cikin dokar ta ɓaci da hukumomi suka ayyana domin yaƙi da cutar annobar covid-19 bayan waɗannan kwanaki goma sha hudu na hana fitar dare wasu mazauna birnin yamai na ganin ya kamata a ɗage wannan doka ko kuma a duba lokaci domin sassautawa mutane ta tadda za su tafiyar da harkokinsu da mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton musa hassan matakin wannan an doke shi a na halaka ne talaka da bai da abincin yau bai da abincin gobe an ce kakka huta an ce kakka yi kaza an ce kakka yi kaza sai amma wajen tsafta a ce a tsaftace juna ba matsala bane ba wallahi talaka eh dai Allah kama mana amma talaka iya cikin wahala gaskiya wannan sati biyu mun samu matsala sosai sosai dan mu ma'aikatan hannu ne kenan ma'aikatan mu su yi hankali su yi tsoron Allah su bar mu yi addinin mu mutum duk abin da za yi kakkale da wani illa zare kakkar kan duk abin da ka gani da wani in na kwarai ne illa la ne yana ita tauce kai ma mu dai gaskiya fi su in mu samu ne wannan kubur fa daga mu ne shi saboda gaskiya mu ne matasa masu nema abinci da dare da iyalinmu da uwayenmu na ci da su yanzu gashi mai baka bashi ma baka samu dan garo ba ma ya bace zo a zaɗan shayin shi wani ya zo a zaɗan firitin shi wani ya gasa ya kaza shi da magariba a ce bai yiwa kwana biyu kuma a kama ka da dala biya a ce ka sata ko da albarka azumin gari a kusa to saya mutane. To gwamnan Yamai ya kara sabunta wannan doka ta ɓace zuwa wasu makonni biyu tun daga ranar Asabar sha 11 ga watan Afrilu daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe a dukkan faɗin da'irar a cewar wani ƙuduri. Al'ummar Kiristoci na raya wannan rana ta Juma'a a La Passion du Christ wato abubuwan da suka faru kafin mutuwa da kuma rakiyar mutuwar Annabi Isa a Salat. Wannan shekara wannan biki da ya haɗa mabiya addinai ya zo daidai da lokacin da ake yaƙi da yaɗuwar cutar COVID-19 Per Simon Fiobe. da ke aiki a majami'ar faros San Francois d'Assise da ke Makolondi ya ba mu ƙarin bayani kan wannan biki a hirarsa ta wayar tarho tare da Olivier Asagbovi. A ranar yau Juma'a mai tsarki muna bikin nuna ƙauna ga Ubangijinmu Yesu Almasifu. Duniya ga baki ɗaya tana bikin wannan rana. A yau da marace ne ya kamata mu haɗu a cikin coci domin nuna ƙauna da Ubangijinmu. Amma da yake duniya tana fama da annobar coronavirus, wannan bikin za a yi shi ne ba tare da halartar mabiya ba. Mayan limamai za su haɗu ba tare da halartar shama'a ba domin nuna ƙauna ga Ubangijinmu Yesu Almasihu. fassara Muntare Muhammadu Ali Idrisa Nani shugaban ƙawancen ƙungiyoyi domin kawo adalci da kuma nazarin kasafin kuɗi. kuma mamba na rotaba kuma sannan mamba na ƙungiyoyin ƙawancen wararen hula na kak na ofishin 'yan sanda na peji da ke nan birnin yamai tun ranar jiya. a cewar lauyan nasa da studio kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho a yau da safe ya ce ali idrisa an kira sa ne bayan wasu ƙararraki na ɓata suna da wani babban soja da kuma matar wani tsohon shugaban rundunar sojojin nijar suka aje da ke shafar batun badakalar nan ta bada kasuwa a ma'aikatar tsaro. alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma zani iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam. Sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kowa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. Dalilin kenan muka yi kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargaɗin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen gwiwar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu sai kuma mu gangaro kan mu na musamman. Kamar duk wajen ɗan adam tiyata ma ana yin ta ga dabbobi da ke samun matsala wajen haihuwa. Duk wata halitta mace tana iya buƙatar fashi idan ya zama dole. Bayan an yi fashin kan dabbar, akwai wasu matakai da mai dabbar zai ɗauka. Madam Maru Tider, ƙwararra a cibiyar kula da kiwon dabbobi a Niamey, ta yi wa Asmana Shina ƙarin haske. Fashi mafi yawa ya shafi bisashen da ke kan haihuwarsu ta farko, ma'ana wa'anda suke da karamin tsatso da kuma wa'anda ke da yunwa. A bangaren su ne ake samun masu matsalar haihuwa. Ba su iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu fashi. Yaya ake yin abun? In an kawo dabbar nan wurin ana auna ta ne in an ga cewa ba ta iya haifuwa da kanta sai a rubuta magani a aske haƙarƙarinta na hagun mu je ga kashe ɓangaren mu tsaftace wurin da kyau mu ɗora wata na'urar fashi na'ura don hana gashi shiga cikin mahaifarta sai mu yi fashin mu nemo mahaifar ita ma mu fasa sai mu fuddo ɗan sannan mu shiga yin maganoni kwanaki uku zuwa hudu a yanayin ciwon yake yin sauƙi bayan sati ɗaya in ciwon ya yi dama sai mu je ga fidda zare. Shin duka dabbobi ne ake iya yi wa tiyata? Ga dukkan dabbobin da ake yi ma hakan, hadda ma musoshi, karnuka, amma ba ka so ake samun hakan ba, da ma manya-manyan dabbobi kamar shanu da dai sauransu. Su ma muna yi amma ba a saurin samun su. Yawancin ƙananan dabbobi ne. Wani shawara kuke baiwa mai dabba idan an yi mata tiyata? In mun yi fashin muna cewa masu dabbobin da su kula da keɓe dabbar kar su barta cikin sauran dabbobi don kar su je su bige ta ko su tunkuɗe ta kuma akwai wasu abincin da ya kamata a rika bata kar a bata abinci masu nauyi don gudun kumburin ciki wanda zai iya buɗe fashin da aka yi mata ko ruwa a rika bata shi kaɗan-kaɗan. bayan wani wa'adi dabba ke iya warkewa sati ɗaya wurin da aka yi fashi ya koma shi kenan tuni a wata ɗaya gashi na tofowa kamar ba a yi komi ba ta kai da rake arimi da muntari muhammadu cikin wannan fassara taso kuma duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout, tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.